Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare rake da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. yau ranar lahadi biyar ga watan wato maris na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanan labarai dakarun ukraine da ke fagen daga a bahamut suna fuskantar karin matsin lamba yayin da suke ci gaba da taimakawa fararen hula arcewa daga birnin da aka mamaye an tuhumi wani fitaccen dan kasuwa dan kasar kamaru da hannu wajen azabtar da wani dan jarida da aka kashe a wata babbar shari'a da ta girgiza kasar. domin dubatar isra'ilawa sun yi zanga-zangar nuna adawa da shirin firaminista benjamin netanyahu na yin garin bawul ga tsarin shari'a na kasar to kanin labaran kenan cikin shirin za a ji cewa biyo bayan wani tashin hankali da aka samu a jihar sokoto bayan zaben shugaban kasa a najeriya rundunar 'yan sanda ta ce a shirye take ta yi maganin hakan a zaɓe mai zuwa bayan da aka fitar da sakamakon zaɓe rana ta farko mun ga wasu tsirarun yara da suka fito da sunan suna murna amma daga ƙarshe sai ga sun koma ɗaukar makamai da duwatsu suna ɓarna haka kuma mai alfarma sarkin musulmi na najeriya ya yi kira ga 'yan siyasa a najeriya su sanya tsoron allah da sanya maradin talakawan ƙasa a kowane lokaci a zukatansu haka muna ƙara kira ga 'yan uwanmu musamman shugabanni na siyasa a ji tsoron Allah duk abin za a yi a yi domin Allah idan za a bari a bari domin Allah daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu ku kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa duk sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dakarun Ukraine da ke fagen daga a Bakhmut suna fuskantar karin matsin lamba a jiya Asabar a yayin da suke ci gaba da taimakawa fararen hula arcewa daga birnin da aka mamaye. Wani wakilin rundunar soji ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa a yanzu yana da hatsarin gaske a fita daga Bakhmut ta mota don haka yanzu ala tilas fararen hula suke ficewa ta kafa kamfanin na ap ya ce sojojin ukraine sun hada wato sun haƙa gadojin wucin gadi a jiya asabar domin taimakawa farar hula tsallakawa zuwa garin koromov da ke kusa an kashe wata mace ɗaya wasu mazaje biyu kuma sun sami munanan raunuka yayin da suke ƙoƙarin arcewa ta hanyar gadojin da aka kafa na wucin gadi a cewar sojin ukraine da ke taimaka musu sojojin ukraine sun lalata manyan gadoji biyu da ke wajen birnin wato da ke wajen birnin ciki har da ɗaya da ke zuwa chasivir an tuhumi wani fitaccen ɗan kasuwa ɗan ƙasar kamaru a jiya asabar da hannu wajen azabtar da wani ɗan jarida da aka kashe a wata babbar shari'a da ta girgiza ƙasar kamar yadda lauyansa ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp jean Pierre amogu belinga wanda ake kyautata zaton yana da kusanci da ministoci da manyan jami'ai an kama shi ne a ranar 6 ga watan fabrairu kuma aka gabatar da shi a gaban wata kotun soji da ke birnin yawunde a ranar juma'a kafin a ci gaba da tsare shi in ji lauyan nashi wata majiya a kotun ta tabbatarwa kamfanin dillancin labaran faransa na aap da labarin bisa sharaɗin sa kai suna hukumomin ƙasar sun ki amsa buƙatar yin bayani kan tuhumar da ake wa a mogu belinga dan jaridar gidan rediyo matine zogo wanda aka yi garkuwa da shi aka kuma yi masa kisan gilla a watan janairu ya yi suna sosai wajen yaƙi da almundahana kuma ya sha fuskantar barazana kan aikinsa gwamnatin kasar china ta sanar da shirinta na inganta farfado da tattalin arzikin al'ummar kasar wanda a karkashin jagorancin jama'a yayin da majalisar dokokin kasar ta bude wani zama a yau lahadi wanda zai karfafa ikon shugaba shi jinping kan harkokin kasuwanci da zamantakewa prime minister lee babban jami'in tattalin arziki ya sanya manufar bunƙasa tattalin arziki na wannan shekara a hukumance da kusan kashi biyar cikin ɗari biyu bayan kawo ƙarshen matakan dakile yaɗuwar cutar da ta tsare miliyoyin mutane a gida tare da haifar da zanga-zanga ci gaba da aka samu a bara ta faɗi zuwa kashi uku cikin ɗari mataki na biyu mafi rauni da aka samu tun daga akalla shekarun saba'in. ya kamata mu ba da fifiko kan farfadowa da faɗaɗa abubuwa da ake amfani da su injili a cikin wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin na ƙasa kan tsare-tsaren gwamnati gabanin taron majalisar wakilan jama'ar ƙasar a babban ɗakin taron jama'a da ke tsakiyar birnin beijing to nan ba da jimawa murtala zai sake damar da karashin labarin duniyar amma kafin nan zamu leƙa najeriya inda yayin da rai ƙasa da mako ɗaya 'yan kasar su sake bayyana rumfunan zaɓe domin zaɓen gwamnoni da 'yan majalisar dokoki na jihohi. Jami'an tsaro sun ce sun gano wasu shirye-shirye da manyan jam'iyyu masu adawa da juna ke yi domin tayar da fitina a lokacin zaɓen wasu jihohi. Wannan na zuwa ne lokacin da gamayyar rundunar jami'an tsaro a Sokoto ta ce ta kama makamai a hannun wasu magoya bayan wata jam'iyya kuma tana sanar da shirin wata jam'iyya ke yi na ɗaukar fansa akan zargin da take yi Daga Sokoto, Muhammad Nasir na da ci gaban rahoton. Wasu bayanan tsaro na sirri daga mayar rundunar jami'an tsaro a jihar Sokoto da aka kafa domin tabbatar da zaman lafiya a lokutan zaɓukan shekara ta 2023 ta samu sun nuna yunkurin jan daga tsakanin manyan jam'iyyun siyasa na APC da PDP masu hamayya da juna da suka yi na ƙoƙarin ramuwar gayya da suke zargin junansu da hana zaɓe a wasu rumfunan zaɓe da yawan su ya zarce sama da ɗari uku a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayya. shugaban gamayyar jami'an tsaron kwamishinan 'yan sanda a jihar sokoto muhammad usainu gumel ya ce dole ne su takawa wannan yunkurin birki gabanin zaɓe da lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen gwamnonin da ake tunkarar yi ranar 11 ga wannan wata na maris bayan da aka fitar da sakamakon zaɓe rana ta farko mun ga wasu tsirarun yara da suka fito da sunan suna murna da nasara da ɗan takara na jam'iyyar su ya samu kuma suka bi titi suna wake-wake amma daga ƙarshe sai ga sun koma ɗaukar makamai da duwatsu suna barna don haka muka fito tare da sauran jami'an tsaro muka yi bulokin hanyoyi suka ji tsoro suka gudu suka bar makamai masu yawa. Har wayo kwamishinan ya ci gaba da bayyana cewa. Ita ma ɗaya jam'iyyar ta hasala. Wanda mu kirawo taron 'yan banga da maharba da wasu mutane wanda ba jami'an tsaro na gwamnati ba da cewa su zo don a yi taro a yi shawarwari To wannan al'amura guda biyu suka kasance matsaloli wanda ba za mu yi shiru ba shine muka kira jami'an wayannan jam'iyyu guda biyu muka yi zama da su suka kuma ba mu goyon baya da cewar a ja layi duk wanda ya yi a mishi tun bayan kammala zaben na shugaban kasa gamayyar jami'ar rundunar tsaron wadda ta kunshi wakilai daga dukkanin hukumomin tsaro ke zagayawa cikin birnin jihar domin nuna wa jama'a cewa uwarmu najeriya ubanmu najeriya so interest na najeriya muke karewa don haka duk wanda yake tunanin san zuciyarsa ya fi najeriya za mu fito na fito da shi masu sharhi akan lamuran yau da kullum na ganin wannan yunkurin na 'yan siyasa a zaman wani abin kunya ga ƙasa irin najeriya da ke cike da matsalolin rayuwa kamar yadda farfesa bello bada ke cewa anya don jama'a ko suke wannan fitina suna fitina domin su kai ga madahin iko suna kallon mutane suna dariyar talakawa na cikin bala'i na talauci da sace musu dukiya da banna amma su suna nan wasu wasu suna fada wannan bai dace ba abin kunya ne yanzu problem ya kamata eh dole ne manya su fito dole dole sarkin musulmi shi magana da manyan malamai da mimbari mimbari nasu dole su tsawata sannan kuma su karfafa mutane cewa kana da ikon ka fito ka jefa kuri aka ka koma ka gida dole a hito a zama gehin zaman lahiya gehen da talakawa ka samun walwala dole a hito a yi magana. ko bayan wannan yunkurin na amfani da karfi da jami'an tsaro suka ce sun gano manyan jam'iyyun siyasa da kitsawa da yawa daga cikin magoya bayan jam'iyyun sun fara tarewa a wuraren ibada suna addu'o'i domin samun nasarar su. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To Allah kyauta a gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. To wani jirgin ƙasa da ke ƙarƙashin kamfanin Norfolk Southern ya goce daga layinsa a Ohio a jiya Asabar. lamarin da ya tilasta wa jami'an jihar bada umarnai ga mazauna yankin da ke kusa inda hatsarin ya auku da su sami wurin da suka fake kamfanin ya ce jirgin kasan da ya goce kusa da springfield ta ohio baya dauke da kayayyaki masu hatsari don haka ba wanda ya sami wani rauni hatsarin ya auku ne wata daya bayan wani jirgin kamfanin ya goce a east palestine da ke cikin jihar ta ohio kimanin kilomita 290 a arewa maso gabashin springfield kamfanin na norfolk ya faɗa wata sanarwa ta imel a jiya asabar cewa gocewar tarago 20 daga cikin tarago 212 na jirgin kasan ya uku ne a yayin da yake kan hanyar sa ta zuwa springfield to sai dai sanarwar bata bayyana musabbabin aukuwar hatsarin ba domin dubatar isra'ilawa sun yi zanga-zanga a jiya asabar da nuna adawa da shirin prime minister benjamin netanyahu na yin garan bawul ga tsarin shari'a na kasar yayin da gwamnati ta ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen da aka gabatar duk da adawar da ake yi da su an gabatar da shirye-shiryen ne a cikin watan janairu makonni bayan da aka rantsar da kawancen 'yan adawa na netanyahu gwamnati mafi tsatsauran ra'ayi a tarihin kasar sauye-sauyen sun raba kan al'ummar isra'ila tare da ba da damar gudanar da zanga-zanga ta mako-mako a duk ranar asabar muhawarar ta samo asali ne daga fargabar cewa sauye-sauyen za su raunana kotun koli da takaita ikon alkalai da kuma barazana ga cibiyoyin demokuraɗiyya Netanyahu da ƙawayensa sun ce za su ga bayan tsarin shari'ar wadda ba a zaɓa ba babban birnin tel aviv ya sami fitowar jama'a mafi yawa a zanga-zangar na wannan makon tare da gudanar da zanga-zanga a wurare da dama a faɗin ƙasar. Murtala Faruk Sanya na ke karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar ya hori 'yan siyasa a Najeriya ya sanya tsoron Allah da sanya muradun talakawan ƙasa a kowane lokaci. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da sabon sarkin dutse Alhaji Muhammad Hamim Sunusi ya karɓi sandar kama aiki daga gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badr Abubakar inda sarkin ya buƙaci hamimansa su mai da hankali wajen kiyaye sha'anin tsaro a gundumominsu. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da wannan rahoton. Was everybody enjoys mood following the selection of the son of the emir as a worthy successor to the throne? gwamnan jihar jigawa kenan alhaji muhammad badar abubakar yin kaɗan bayan mika sandar kama aiki ga mai martaba sarkin dutse alhaji muhammad hamim sanusi a yin wani gagarumin biki a birnin dutse fadar gwamnatin jigawa mai albalma sarkin musulmi alhaji muhammad sa'adu abubakar na uku shine jagoranci sarakunan gargajiya na yankin arewacin najeriya da suka halarci taron wadda 'yan kasuwa da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati a matakin tarayya da jihohin kano da jigawa suka halarta muna son mu ɗauki wani dama ma sarkin dutse addu'a ta musamman yadda allah subhanahu ta'ala ya kawo shi lafiya allah sa ya gama lafiya ba a wa shugaba murna sai dai a tausaya basa domin shugabanci abu ne mai nauyi ga addinin musulunci duk wanda allah subhanahu ta'ala ba shugabanci ya dora mashi wani nauyi wanda zai zama sanadin shiga aljanna ko sanadin shiga wuta mu haɗu ne domin mu ƙara gode ma allah duk wanda ya san aikin da mariga sarkin dutse ya yi kuma ya ga jama'a da suka halarta wajen da jana'izarsa ya san wannan ba Allah ya yi aiki na addinin musulunci wadu abu gare ka shi ne Allah sa saka gabi halayen da ya yi ayyukan da ya alheri ka ɗora a kansu kuma ka gama lafiya a koyaushe ka tuntuɓo mu idan akwai abubuwan da kamata mu tare da kai mu ma za mu tuntuɓo ka a koyaushe domin mu saka hanya ta kwarai ta addinin musulunci ta shugabanci daga muna ƙara kira ga 'yan uwanmu musamman shugabanni na siyasa a ji tsoron allah duk abin za a yi a yi domin allah idan za a bari a bari domin allah a jawabin sabon sarkin na dutse alhaji muhammad hamim sanusi ya bayyana godiya ga gwamnatin jigawa da sauran jinin sarauta da suka nemi gadon mulkin masarautar dutse saboda bayar da suka yi masa cikin ikon allah yau ga shi mu aka bawa sanda a matsayin sabon sarkin dutse wanda kuma wannan nufi ne na allah ba don mun fi kowanne ɗan sarki ba sai dai kawai haka malikul mulk ya hukunta saboda haka muke so mu yi amfani da wannan dama don yin godiya ga waɗanda muka nemi wannan sarauta da su bisa mubaya da suka yi mana da kuma yarda da hukuncin ubangiji duk da karancin shekarunmu hakika akwai babban kalubale a gabanmu wajen ɗaukar wannan nauyi da allah ya dora mana amma da taimakon allah muna da yaƙinin samun nasara a wannan aiki haka kuma za mu yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin hakimai masu ƙasa daga tai da masu unguwanni cewa ku ƙara tashi tsaye haikan wajen kula da harkar tsaro a yankunanku ya zama wajibi kowa ya rinka sa ido akan abin da yake faruwa a ƙasarsa haka kuma muna ƙara jan hankalinku kan aikin karɓar zakka. Tsohon gwamnan jigawa Alhaji Silalami Do da takwaransa na jihar Bauchi Muhammad Abubakar da zababban mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shakima da ma'aikatan diplomasiya ne suka halarci taron wanda ya wakana a dandalin 'yanci da huriya na aminu kano square a birnin dutse fadar gwamnatin jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria to a gaida dan mutan kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun a tashar mata voa africa akan mita 200.5 zangon fm a koda yaushe za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu wanda suka faru da kuma na yanzu. To yanzu anan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe yanzu kuma sai shirin na gaba. sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsiya Hamza Ibrahim ce na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta a yanar gizo. dalla To idan ana biye a shirin da ya gabata mun yi duba kan yadda kafofin sada zumunta ke taka rawa wajen mace-macen aure a yankin arewacin Najeriya lamarin da ya zama ruwan dare. Wasu na ganin bai dace macen da ke da aure tafiya yaɗa hotunanta ko bidiyoyinta ba a kafofin sada zumunta. Kasancewar kafofin sun hada mutane da dama daga ko'ina a fadin duniya. Wasu kan ɗora halakin yadda mata ke amfani da kafofin sada zumunta da wayewa har ma da burgewa ko neman suna wasu don neman mijin aure ko kuma don samun kuɗi da dai sauransu. To shirin ya jiyo ra'ayoyin wasu kan wannan batu kan ya dace macen da ta yi aure ta bi sawun matan da ba su yi aure ba wajen yada hotuna da bidiyoyi. Da sunana Abdulrashid Aliyu. Da farko dai ni a iya na fahimta yadda na fahimta fahimci da kafafen sada zumunta yake ga masu motsa a akan mata muna da al'adunmu muna da tsarin mu na addininmu a gaskiya ni iyakun tana bai dace matan aure ta fito tana tallan kanta a cikin social media ba saboda ya saba mu tsari kusan a ce na al'adunmu su saboda haka da wahala ta iya kiyaye abin da ya shafi tsarin addini da kuma al'adar na muka taso tun iyaye da kakanni so da za su iya bin wannan sharɗan za a iya ni kamar ni zan iya barin iyalin amma kuma gaskiya hadili game da matasan aiki kyawuna kuma a nan ne wasu maza suke amfani da wannan daman su kallon matan mutane wasu ma har su samu ya za su yi connecting da su tun su samu su magana da su karshe kan ja wasu abubuwa wanda yakan zo na saba ma addini haka da sauransu ni a tsari na gaskiya ni na ganin bai ga dacewa matan aure dai ta shigo cikin social media tana bayyana kanta sunana Maimuna Garba Isa ta ya za a yi mace matan aure ta postin kanta tana nuna mutane tana tallan kanta gaskiya bai yi kyau ba ni dai shawaran da dan bayar masu yi su daina don wani lokaci ka ɗauki hoton ka tura ma wani wani ba zai kai tun da wannan ga baki ɗaya kowa na gani in ya gani kuma daga baya zai ce ko kuma a'a yana son ki waye waye shi kenan wannan zub da mutunci ne gaskiya bai yi ba illan haka in dai matan aure ne aurenta zai iya mutuwa duk da da cewa mijinki zai zo ya yi amma ke in kika yi ke yana ja miki illa ne aure ya taba mutuwa kala kala akan wannan ba ma ɗaya ba ba su biyu ba saboda akan wannan ta postin hotonta tana tura ma wasu wani tun daga baki ɗaya ne duniya suna gani to dai kawai bai dace ba wata riga ta sa riga bai yi kyau ba jikinta dai ya mammatse tana tura ma wasu irin wannan gaskiya bai yi kyau sunana Fahad Sani wanda aka fi sani da jikan sarkin fawa so gaskiya ra'ayina game da wannan yanda mata suke irin abubuwan nan a social media tun bare TikTok kai gaskiya abin ya yi muni sosai na tiktok ni a ra'ayina duk wata mace da na sani wacce nake da wata alaka da ita aka ce kanwa budurwa ko wani abu makamancin haka idan har na zo naga tana irin abubuwan naka abin yana cin rai sosai ina ci ba da duk wacce naga tana abin nan ban iya zuwa na mata magana ba a kai wasu da dama gaskiya ni na ma dina magana da su saboda kawai na ce abu kaza abu kaza da kike a tiktok da sauransu gaskiya bai dace ba wasu masu mai da magana mai zafi an ma daina magana saboda wannan dalilin. Masana dai sun bayyana cewa yin amfani da dandalin ko kuma kafofin sada zumunta na da nasa mahimmancin ko kuma barnar da ke tattare da shi amma idan aka kiyaye tare da faɗakarwa za a samu sauƙi a ire-iren taɓarɓarewar al'umma da ake fama a wannan zamani kamar yadda Malam Suleiman Muhammad wani mai rajin kawo zaman lafiya da ci gaban al'umma a Najeriya ya ja hankali ga ma'aurata kan yadda ya kamata suna amfani amfani da kafofin la'akari da zamantakewar aure To babban abu a mu ko a lokacin da gwamnatin tarayya aka yi ta takaddama akan cewa za a yi abin da ake sa sawa abin takunkumi a yi regulating din yanda ake amfani da social media. Mun yi bayanin cewa lalle akwai bangarori waɗanda in za a iya zamo an takaita amfani da su ta irin wannan duba da irin al'adunmu da addininmu da zamantakewarmu to da zai yi mana amfani musamman ta janibin zamantakewar aure nan da tarbiyya tarbiyyan 'ya'ya da sauransu wannan bangare ya kamata lalle a duba shi in kuma babu wani abin da za a iya yi masa to sai dai ya zamo an sa ido sosai ta hanyar wayar da kai irin wanda kungiyoyi irin namu din da kuma sauran kungiyoyi suke yi da kuma malaman addini za su shigo su taka rawa matuka a wannan bangare din kuma mutane su ji tsoron Allah na cewa duk abin da mutum ike yi ba ubangiji yana ganin sa kuma za a yi nisabi da sauransu to wannan lallai tunda al'umma ma al'umma ne na ilimi al'umma ne wanda aka gina su karkashin addini duk abin da za a yi za a kawo musu menene addinin su ya yarda da shi menene ya dace da tarbiyya da al'adunsu to in za a kiyaye wannan din to ina ga musamman bangaren mata da matan aure har da maza din za a tsira daga wasu abubuwa waɗanda suke fitowa a irin waɗannan kafafe din musamman daga ƙasashen waje ko ko duniya ne ma baki ɗaya a social media duk wanda ya ya rike abin zai rinka mamakin abin da ke hannunsa kan saboda haka aikata laifuffuka a zamanin yau ya zamo ya an, inganta shi a da kila mutum zai koya wa wani a unguwarsu ko a ƙauyensu ko a garinsu wani mummunan abu ko ko abu mai amfani shi kaɗai ne zai iya amma yanzu da ya tura shi ta social media sako ne wanda mutumin da ke china ma in abin ya yi masa yana iya ɗauka ya kwaikwaya to kaga in abu mai kyau ne ya yada abu mai kyau in kuma mummunan abu ya yaɗa to kaga shi ma nan nesa ma ya ɗauka saboda haka wannan lalle ne a sa ido musamman ta ɓangaren iyaye su kuma mazaje da matan aure ya zamo an tanaji wani shiri na musamman na wayar da kan waɗanda suke masu amfani da wannan kafa wanda ake cewa social media ɗin nan kuma muna kira in har akwai yanda za a iya ya zamo an ɗan takaita irin abubuwan da za a bayyanar duk da masu ɓangaren haƙƙin bil'adama da sauransu kan shigo su ce kowa yana da 'yanci to mukan duba al'adunmu mukan duba addini da zamantakewar mutanenmu da kuma halin da al'umma za su fada wannan shine damuwar mu ta wannan bangare madalla gabaki ɗaya kuma da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba bisalam To madalla a gaida Shamsu ya Hamza Ibrahim yanzu kuma lokacin da zan zakulo tare da karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Muntari Amanni da Hassan Dogon Faci ba tsare daga jihar Katsina. suka fara da sallama suka ce suna godiya ga Allah su subhanahu ala da ya amshi addu'a talakawan Najeriya na Allah ya zaɓa musu shugaba na gari yanzu kuma suna roƙon Allah da ka zaɓa mana wato gwamna a jihar mu ta Katsina na gari wanda zai kamanta gaskiya da adalci. saƙon gaba cewa ya fito ne daga Bafa Haruna Bajoga ya ce ku faɗawa ministan jin kai Sadiya Umar Faruk cewa manji ta ce sun cire sama da mutum miliyan 100 daga talauci to shin a wace najeriya ce suka yi hakan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga jamilan ado salati gomar annabar jau da maimunan ali autan kafin yalwa da aishan lawal bin hambali mk dan silba sakkwato da fatan ado salati goma ga annabar jau suka ce suna kira ga 'yan uwansu 'yan najeriya masu yi wa ƙasar su mummunan fata to suna kira da su da dan Allah dan annabi su daina irin wannan domin Allah ke ba da mulki ga wanda ya so sai saƙonmu na gaba da yake cewa cbn tun da kotun kolin najeriya ta ce mu ci gaba da amfani da tsaffin kuɗin mu har zuwa ƙarshen wannan shekara to sai a damana da su tun da ba mu da sababbin kuɗi ko mun riga mun kai tsaffin banki ko da yake mun ji an ce wai kun ce kun riga kun ƙona su Allah ya kyauta sako daga Shehu Adamu Rajau. Sai kuma saƙon gaba da yake cewa gwamnatoci da hukumomin lafiya a duk inda kuke ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen ganowa gami da yaƙa cutukan da ke saurin yaɗuwa suna kuma zama barazana ga rayukan jama'a duba da ganin yadda wasu cutukan ke yaɗuwa ga ɗimbin jama'a da ba san hawa ba san sauka ba. Sako daga Muhammad Haruna Katsina. To mun gode yanzu kuma ga wannan saƙon. mai mai don kanjamau ta zanto kaucewa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. Ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa. Sunan shi kanjamau ko ko sida duk jiki ya ga karyawa. To madalla Allah ya kare mu yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. To a takaice sarfilu dakarun Ukraine da ke fagen daga a Bakamut suna fuskantar karin matsin lamba a jiya Asabar a yayin da suke ci gaba da taimakawa fararen hula arcewa daga birnin da aka mamaye. Wani wakilin rundunar soji ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa a yanzu yana da hatsarin gaske a fita daga Bakamut ta mota. don haka ala tilas fararen hula a yanzu suke ficewa ta kafa an tuhumi wani fitaccen ɗan kasuwa ɗan ƙasar kamaru a jiya asabar da hannu wajen azabtar da wani ɗan jarida da aka kashe a wata babbar shari'a da ta girgiza ƙasar kamar yadda lauyansa ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp jean pierre mugu belinga wanda ake kyautata zaton yana da kusanci da ministoci da manyan jami'ai an kama shi ne a ranar 6 ga watan fabrairu kuma aka gabatar da shi a gaban wata kotun soji da ke babban birnin yawunde a ranar juma'a kafin a ci gaba da tsare shi in ji lauyan nashi gwamnatin kasar china ta sanar da shirinta na inganta farfado da tattalin arzikin al'ummar kasar a karkashin jagorancin jama'a yayin da majalisar dokokin kasar ta bude wani zama a yau lahadi wanda zai karfafa ikon shugaba shi jinping kan harkokin kasuwanci da zamantakewa prime minister lee kengyang babban jami'in tattalin arziki ya sanya manufar bunƙasa tattalin arziki na wannan shekara a hukumance da kusan kashi biyar cikin ɗari biyu bayan kawo ƙarshen matakan dakile yaɗuwar cutar da ta tsare miliyoyin mutane a gida tare da haifar da zanga-zanga wani jirgin ƙasa da ke ƙarƙashin kamfanin north fork dan ya goce daga layin sa ohio a jiya asabar lamarin da ya tilasta wa jami'an jihar bada umarni ga mazauna yankin da ke kusa da sami wani wuri da suka fake. To ma da gaishe kama sauraro da haka ne maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da karfe shida na safe za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kamar yadda aka saba za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voa voahausa.com da ma shafin mu na Instagram, Facebook da Twitter. yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma baba yaku makeri wanda ya bada umarni ya kuma haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu ta yau miss nashwan daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum